shi kenan ta zo gida ba kowa a ah. indo ban hana ki da wannan yawace a yawacen da ban za ba kai ba dan dalili ba a ah, shi kenan ke tafi da shegiyar kafa kamar bindigar gargajiya ko kina sumbure mun baki wannan wannan wannan kina sumbure mun baki ina maki magana kina murguɗa min ba. Mm-hmm. sai kuma ka yaya sai ba yanzu tsakani da Allah ya dace irin wannan yarinya a batta ta rinka dirga dirga cikin gari gan tsirkan da haka ta tsakanin ki da Allah yayi daidai cewa ta aikin da kike yi ni ba na son takura ba na son matsi ba na son kunci ya dace yanzu ba za a yi yarinya ba shike ne ta zuba cikin gidan ko bai ya kai yi ubanya ta ji masu yaya ka fi babu kasar wajen uba sai ka zauna a cikin gida ko to a ke ta nayi kuma za a ke ta ba sai na tambaye ka amma ai gani ne saboda Allah ki wannan tantume mai yarinya saboda masha Allah tabarakallah tabarakallah kar ki bata ni na haifa ba ma yi bane zai balanta take ce ai shi ba shi ba sai da maita ba ai shi ba shi kowanne zai iya kama kowa eh, ya ba a samu ke je gida ki wanke min kwano kamar wannan so kake yi ka ta zauna a gida duk a ta za ka rika tana shan gudu idan bata fita ba ya wani zai ganta ce na son ta ai ma ya mace sai da zazzagawa tallata muke yi tallata ake mana tun da dai ta riga ta kai manzari ba masansani ai dole ai tallata ka zazzaga ka zazzaga in a garin ba a samu ko Allah ya taimaka ko ba ne ya gani sai a jingina masa ko kuwa da wani abun bayan wannan kai kana da matsala Allah ba shi Allah ba shi Allah ba shi to sai ba ina ne ni inda ka aike ni ka aike ni ko kwaya aka yi ana can ana galama da galma shura shi kenan sai zauna jiran to duk inda ya kama na zuwa unguwa kama ko fasari ne a kafata ko kuma a'a idan zan fita sai na kirawo ka ka tafi na ka galama da galma shura sai na jira ka

inda gani sai ke a gidan nan mu kaɗai muke rayuwa a donar duniya ba aljanu? aljanu kuma? Hmm. to an yi da ba gani su nake ba haka ne ban sani ni ke shi na bari in gaya miki ni ba ke kun kanin ki ba na sani a gani ah, hakan ne na? kanin ki yayin ki ni dai na gaya miki saboda haka amma za ki gyara ke bara ki gyara kin fi son in tashi ranar gobe kiyama da yar kan faɗa a'a ni ba haka nake so ba to duk kana bata jikinka gashi na